da naka zaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Malam mahaifina ne ya rasu, mene ne haƙi za a kai na wannan idan na yi zai kuma zai kai kabarinsa. Abubuwa da yawa. Na farko dai ka mutunta mahaifin naka. An gane duk da ya rasu ci gaba da mutunta shi. Ta wace hanya kar ka yi abin da za a zage shi. muna ganewa ka mutunta mahaifinka kar ka yi abin da za a ce ka ai ne ya bar baya da kura a'a to ka haka baka mutunta shi ba domin kai ma da ya maka haka da baka ji daɗi ba abu na biyu in yana da abokanai duka mutunta su duk abin da kake mahaifinka na kyautatawa inda hali kai wa abokan mahaifinka in ga hali daga cikin abin da za ka yi masa akwai addu'a ba dare ba rana duk sadda ka sa goshi ka roki Allah ya gafarta masa in ka samu lokaci ka je kabarinsa kai masa addu'a muna ganewa duk yana daga cikin abin da za ka yi mahaifinka eh kai masa addu'a sannan Allah ya hore ma ka gina tambareren masallaci ka ce nashi ne mahaifinka ko mahaifiyarka duk ladan ya rika zirarewa zuwa kabarinsa zuwa account sa ko kuma idan ka ga ana aikin masallaci kamar yanzu nan masallaci na san ba zai rasa neman taimako ba na gudanar da abin nan duk abin da ka sa a lokacin da ka sa sai ka kaddara a zuciyarka misali ka ce a cikin naira dubu goma da ka sa naira dubu hudu naka dubu uku na mahaifi dubu uku na mahaifiya to kaga kana tafiya tare da su ana ganewa to wannan abubuwa kana yi yana kai musu nan take ba bata lokaci to abubuwan suna da yawa amma na san wannan zai haska maka insha Allah na'am bismillah malam me yake hukuncin sana'ar POS misali ka ba da dubu daya da riya a tura ma dubu daya shi ma akwai riya a ciki riba ba riya ba riba eh kuskuren rubutu kuskuren rubutu ne eh riba ba babu ko shakka POS haramun ne kata'an wannan masu wannan fahimta ita ce gaskiya ko da ina POS ko da ina ciro kuɗi a POS wannan bai hana kuma in na zo faɗa in faɗi gaskiya ba POS riba ne kai tsaye a wasu lokuta ma kana tunanin za a turo maka naira dubu ɗari sai ka je wajen mai POS ka ce ya baka naira dubu ɗari in an turo maka za ka tura masa hada charges da aka tashi sai aka kawo maka cash sai ka je ka kai mai da charges din kaga karatu na ga rubutuwa ko ka bashi dubu ɗari shi kuma kawo naira dubu ɗaya ka dora mai ko dubu biyu na haka kuɗin ruwa a fili yake kamar yadda ajiya kuɗi a eco bank haramun ne ajiya kuɗi a zainat haramun ne ajiya kuɗi a first bank duk wani bankin da ba na islam ba haramun ne ka kai kuɗinka wannan haramun ne ba lalura ba ci. mu muka ga dama muka mai da shi lalura amma ba haramun ne haramun ne musulmai su yi bankin su da ya daidai da shari'ar su amma haramun ne muke yi yawa da ka ganni kawai ina cin haram kawai ka san haram nake ci yaya malam ce eh ga ina dan cin haram ya ka take nan amma ba zan halatta ba domin halattawa kuma ya shiga gonar kafirci ana gana duk haramun ne ba ka da wani uzuri musulmi da sun kai miliyan kusan 150 a ƙasar nan ko 130 tunda mun kai 65 to 70% in kirgar za a yi da gaske muna da yawa amma mu kasa samu sama kanmu abin da ya mafita mu tsaya wasu mutane suna juya mu ba daidai ba ne. yanzu ka je ka ga jais da aka yi Mai kama da musulunci ba fa wani musulunci ne ba bai kama ne dai da musulunci an dai kokari aka ma su taji su waye duk kama ce aka yi da musulunci abin da yasa ba za su iya musulunci 100% ba saboda suna karkashin central bank shi kuma yana karkashin world bank shi kafiri duk yadda za a ya tsoma ka wajen cin bala'in da yake ci sai ya tsoma ka ba zai barka free ba ana gane wai ba zai barka ba su tunda suna karkashin waɗancan bankuna dole su bi me za ka an turo maka text a ce kamar yadda directed by CBN kaza kaza ba ka suke cewa ba to kaga kenan dai eh, an kishin buri amma duk da cewa banki ne da aka sa ma sunan musulunci ko da ba musuluncin din ake 100 bisa 100 ba to dai arna sun yi adawa sun gaji har sun koma kuma yanzu su suka fi kowa ma sa kudi ba kamar yamurai da haka POS magana ta gaskiya shine haramun riba ce illa dai Allah ya kawo mana mafita amma hukuncin ta riba ne wallahu ala eh na to magana mafi karfi suka ce maziyi baya karya azumi in dai iya maziyi ne maniyi shi ke karya azumi amma dai baya halatta ga musulmi dan daga cikin abin da ake cewa azumi ai hada kiyaye sha'awa ko ba haka ba to kaga mutum ya je wasa da al'aurarsa har ya zubar da mazi wannan ya gwada maka cewa aikata haramun amma azumin sa bai karye ba wannan ita ce magana mafi karfi wallahu a'ala eh. ya to ya kokari ya daina kokwanto laifi ne ba a so mutum ya bari kokwanto ya aure shi ya mai da kansa dan kokwanto ana ganewa komai yana cikin kokonto anya nayi sallah kuwa anya nayi alwala kuwa anya da azuban yi kaza ba in kana yawan wannan shedan ba zai bari ka ibada ba shi yasa ko da sallah kake shedan ya zo ya nuna maka kamar kai hutu a sallah kamar wani abu ya fito a cikin ka sai annabi ya baka wata ka'ida sai ce kar ka fita a masallaci sai ka ji a ɗayan biyu hatta yasma a sautan sai ka ji sauti ƙara hutun ka ji ƙarara ana ganewa ko kuma ka ji wari in ba ɗayan biyu ka ji ba ci gaba da sallar ka shaidan ne ka ta da shi ai kaga mun huta kai in ba dan wannan ba ya damu wahala ya amma Allah ya kawo sauki ana ganewa sauki daga Allah eh na'am bi tabaraka wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi amin wa iyyakum mal kalmar mawlidi mawlidi larabci ce menene ma'anar ta aluga da shari'a to aluga ba luga ba aluga ma'anarta wato tana nufin haihuwa maulud haihuwa shi yasa ake cewa murna haihuwar annabi an gane ko a shari'a tunda ba maulidi a shari'a to kaga batun a samu mishi definition ai bai taso ba saboda da shari'a ne ka duba duk malaman musulunci mai qawaidi da mai ahlari da mai ishmawi da mai iziya duk garin su daban-daban a ce dukkansu sun manta sun yi babin fitsari sun yi na kashi sun yi na alwala sun yi na kaza sun yi na janaba sun yi na kasuwanci amma su manta da abu muhimmi irin haihuwar manzon Allah anya mantawa suka yi sai malam bai cikin addini shi yasa ba su rubuta shi ba ana ganewa yawwa Allah ya zaunar da mu lafiya eh mu ma da duk muna maulidin nan bari muka idan bamu da aya bamu da hadisi bamu da hujja bari muka yi a ciki aka haife mu sai muka bari saboda ba dalili abu ne da ya zo da rana tsaka kuma ba son annabi ba ne. in kana son annabi ai Allah ya gaya mana kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yadda ake gane mai son annabi shine mai bin dokokin annabi sau da kafa ji masoyin annabi na. in dai kuna son Allah to ku yi biyayya ga annabi Muhammad aka zo titi kana cewa ni gogin manzo Allah kana maganganu marasa daɗi ai kaga wannan ba san annabi bane eh hasari ma wannan shedana ne Allah ba da iko a gyara yanda Allah ya ƙetaro da mu muka bari kai ma Allah ya ƙetaro da kai eh domin abin na Allah ne sai Allah ya so bawa da gane ma zai gane in Allah bai so bawa da gane ba sai ita wahala eh na'am sannan yana cewa cikin nau'in ibada akwai wanda mutum zai yi da ikhlasi akwai wanda mutum zai yi da san zuciya akwai wanda mutum zai yi da ra'ayi ko babu ai a nau'in ibada tunda Allah ta'ala ya ce eh, abin nan eh, eh, masu ciyar da dukiyar su ri'a'an nasi suna yi dan a gani wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kenan ana yi ana yi dan riya akwai ibadar da za a yi dan san riya ko da za a yi dan sha'awa dan bata ma wani rai duk ana yi ina ganin majalisin na sha fada duk wanda ya sallah dan ya ba wani haushi ko ya burge wani to ladan shi ranar tashi alkiyama wanda ya ba haushin shi zai ba shi lada ko kuma wanda ya burge amma ba Allah ba shi Allah ba a aiki dan wani a mai aiki kuma a yi wani kayi aikin Allah ne sallah nawa ne ne to ba zan zo in yi sallah da in ba wani haushi ba misali in je masallacin masu sakin hannu sai na zo na rike hannu don su ja haushi ana ganewa to yanzu su nake bauta ba Allah ba ya kamata in zan rike hannun in rike danwa ba dan in ba su haushi ba ana ganewa yawwa wannan shi duk irin wannan abubuwan mun fi son a yi magana kai tsaye da za a fahimce ka da kyau a fahimci me kake so ka faɗa ko me kake so a gaya maka wannan ba damuwa bane eh duk abin da muke faɗa a wannan majalisin mun sani ba lalle bane duk abin da ake faɗa ya gamshe ka amma muna faɗin abin da Allah ya sa shi muka fahimta iya fahimta muke ana ganewa yawwa bai ta baya da bayyana cewa malam ya yi daidai mutum ya ce Allah ya ce mana azzaluman shugabanni ya ba mu nagar masu tausayi mu to tambaya kai nagarin ne eh malam yanzu don girman Allah kai din yanzu a zo unguwarku a baka trailer shinkafa ka raba za ka bige ka ka ji ana maka kuwa ko ina ka zo an kakkaushe an baka wuri sai ka gane duniya ta kare akan ka dan haka kowa ma bai isa ba ka fara cin mutuncin mutane almulku hakim mulki da kake gani jarabawa ce da mutum ya shiga cikin mulki wallahi ina gama ko mulkin gidanka kai kanka ka sani wani lokaci a gidanka zalunci kake kawai kana musu zuru zuru ne ka dan tunda kai ne babba dole a hakura yadda ka dama haka za a sha ma ka san ba daidai kake ba kai kanka ka sani in ka ce to Allah ya kashe azalumai ga hada kai zai kashe to dai shawaran mu shine a rika addu'a Allah ya shirye su mun fi son ai haka eh Allah Allah ya gyara zukatan shugabannin mu wani magabaci ya ce da ina da addu'a ɗaya karɓaɓɓa a wurin Allah mai tabbas da na yi wa shugaba Allah ya gyara shi ba zan roƙa wa kaina komai ba zan roƙi Allah ya gyara shugaba in ya gyaru duk mun gyaru ana ganewa yauwa ka san wanda suke kallo kamar mu lauyoyin shugabanni ne ba lauyoyinsu ba ne shari'a haka ta zo mu ma zalincin da ake ai ya shafe mu muna ji a jika Allah ka zauna da kasan mu lafiya na'am mala bai tabbata ta gaba yana cewa Allah ya fara mu da lafiya amin wa iyyakum Allah bai ne hukuncin bi azumi da yake sai da wanda ba ta azumi a cikin wannan Ramadan ya kyauta yanzu idan ina da restaurant bude shi zan yi arna su zo su ci abinci malam su ban kudi ana gane ma eh ce me za a kawo ma kaji ko kawo tel kuke sa ko me duk a kawo maka a to me a ciki ni sana'a nake yi kamar yadda mai danyen doya zai sayar mai danyen shinkafa zai sayar ni ma bude restaurant dina in kana shayi da da da biredi ka bude shagon shayin ka a zo arna sai ta shan shayi suna baka kuɗi ka samu na bude baki To me a ciki an fahimta ai kai kake azumi ba arne ba yawa shi kuma addini la ikraha fi dini baka yi tilasta arne sai azumi kawai ya sha biredin shi da kwan shi da komi ya baka kuɗi a shi kenan ba da malam sannan yana cewa malam menene dangantakar annabi Musa da na Maryam to ana cewa zuri'a ɗaya ce zuri'a ɗaya shine abin da suke cewa sun fito daga zuri'a ɗaya kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ba ni nake faɗa ba wallahu a'lam sai da fata guda biyu na ƙarshe ne addu'a na farko yana cewa malam Allah ya ji ba magabata Allah. Wannan yana so ya yi aure, ya Allah ka bashi mata ta kwarai, ya Allah ka hore masa abin da zai yi auren nan cikin sauƙi. Matasa masu son aure, Allah ka hore masa abin da za su yi aure. In ba za ku buɗe baki ba sai a janye taku addu'a. Yawwa, duk talauci ne, in banda haka shekara sha biyar ma ba ya kai aure ba, ba abin da ya fi alkhairi kamar Ali Marriage. Ga mutum yana motsa bai da kuɗi ne Allah ya hore abin da za a aure kuma Allah ya bada mata ta kwarai da kuma bada zuriya ta kwarai wayanda suke cikin bukata ta aure da sauran bukatu daban-daban muna roƙo Allah biya biya mana bukata na alkhairi na amin ina fama da damuwa rashin lafiya ina neman taimakon to muna roƙon Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya yaye maka duk abin da ke damun ka na rashin lafiya eh Allahumma rabban nas muthibal ba'si ishfi anta shafi la shafiya illa anta shifa Allah ya gadi rusukuman ina roƙon Allah ya baka lafiya da duk sauran ƴan uwa musulmi da ba su da lafiya duk inda suke a duniya Allah muke roƙo ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya اللهم يا رحم الضعفاء والغرباء والمساكين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udhu ka min kulli sharrin ista'adhaka minhu nabiyuka Muhammad wala hawla wala quwwata illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin